الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته da aminci wani yudu ji na safa gudu 2017 miladiya ya ga ya cakato littafin alkawadil arba ya limam muhammad ibn abdulwahab rahimahullahu ta'ala ko? ba ne shi ba ni mai london street yamina ko? sha Allah من بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء ثلاثة عنوان السعادة اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادتي فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط الإبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه من أسأل الله الكريم ما بعدها بطيئة نوتنا rabbal la azim ya ce ya al’arshi na wacina an yi tawalla ka fi duniya wal akhira sai cuto zuma sai cuyo nasara kai joto ne wa an ji alaka mubarakan sai ci ma wa za albarka aina ma kunta bandoro na gadana wa an ji alaka sai ci mulo mimman iza wa shakara mini jama'a na ji aga ya ajin ajiyar guya wa izabu tuliya sabara amma ga ma ne ajin ajin hakuri na wa iza aznaba tarfara a ga zunubi ji ajin ba fara lo ba kuna fa inna haula sala lalle ya wuta nan unwanu sa'ada ngai tishiyan emawo yi ilam daɗiɗi arshadaka Allahu li ta'atihi sai ci wo ba mai milatu annal hanifiya ta al hanifiya nan ngai millatu ibrahim ya koya annabi ibrahima an da allaha wahdahu wajibu to ya sako bugi mukulisan lauddin wai da ikhlasu wala din wala yamtazu wajen addini ba ci kama qala ta'ala kan nace cin latin ga wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun sai ci ga wajen halitta yin jinu ya zo an ji jan sai ba bi ajibu ta yawo fa idza arafta anna allaha khalaqaka li ibadatihi وقال بيوغا سوكو جالي تو جيبو جو جيبو تو فعلم دبيبي أن الإبادة لا تسمى إبادة كده إبادة أي يوغا إبادة إلا مع التوحيد سيبان باب التوحيد كما أن الصلاة كما صلى لا تسمى صلاة أي يوغا صلى إلا مع الطهارة سيب لدينا فإذا دخل الشرك في الإبادة أبك شركة قاقة دا إبادة وانا فصدت ونلوني كالحدث كشركة idza dakhala fi taharati nga ga dalili wannan fa a arafta wa gaɓewo abeki wa gaɓe anna shirka kide shirka ya lafasa ko baci idza khalata ibada nga ji ke babe ibada afsada ha wa la ibada yina wa ahbata al amala wa la tuyana biyana wa sara sahibuhu min al khalidin fi nar lana mai juna nga fe da mini zai ja dano da gegen nan arafta wa dirge anna hamma ma alaika ke dai ne da muhimmanci ga mutum ta ce wa gona ngai ma'arifatu zalika wa ne la'allalla ebo bilin jo so ko an yi kuli soka to yace lawyu gagwa mina bi shabakati daga esanano ko tangin no wahiya unga mai ashirku billah ne la ko bacho allazi qala Allah ta'ala fihi na ce ci ga yace shirka ga inna Allah lalle soko la yaghfiru wa yafabe zai an yi shirka bi a ganin lafo bacina wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha zunubin da na majin na na suku nga ba su kuma da da zaniga baune wa zalika bi ma'rifati arba'i qawaid ngato nana wa ibe yake kai da guni zakara allahu ta'ala fi kitabihi na shi ka'ida guni ni na tsoye ci tun ya dan littafi wani yau ko? من غاف الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أوتي شكر وإذا بتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء ثلاثة عنوان السعادة وعليك يجنن أنكم مسألة جيكم manye ba duwawe ga tso ya cawo fiyo da mini zai sa kwa tuzu ma kai je tuwa likiya mina no ne ga wuci ko da nan ejin manye manye waga waje fahimta katu ma ke ba duwawe a sha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajin fe ba duwa ya rumuji annabi sallallahu alaihi wa sallam ba duwa ga soko la soko ga jin al'umma mai alaka bisanatin sanatin bi amma general halaka ma kabila yan dausu ci shi alalo musulunci anan annabi ga Allahu mahdi Allahu mahdi dausan wa atibihim Allahu kabila yan dausu ci wa ba molabi su kuma dausu ci wu ba ga dai man ji ga ni na ya abu rera lalo musulunci anan abu rera ga annabi udullaha an yahdiya ummi ba su kwa addu'a bi su kulu wa nan yulu de bawo annabi ga Allah mahdi umma abi huraira wun na abu huraira ba no malo musulunci ba jama'a taifa ciji na ji fuwa ne bi ta kuna mala'ika ji gan bi ya umarni alafata ban ya bi sallallahu alaihi wasallam gan ne ba su kwa addu'a an yukhrija min aslabihim man ya Allah wala yushrik bihi shay'a me ba su kwa don su kulgwa mini dan mini ya giye za un ciyo be gaji be ya gaji a de veja tiya ma jibuta sai cha ma len doro pasai ba cha a shawa le gan ungwaye na manya sai jiwazi o fe bukuti ke gashi na ungwaye na manya sai jiwazi o fe bulani ke gashi na ungwaye na manya sai jiwazi o fe gangan zana wa nu loyin nole ngan naji dawo so biya don law kunta fazan galizal kalbi lan fardu min haulika man mai ke ba duwar rasa ko to zuma koje to alkiyami no ne sa ko to zuma je bi alkiyami ani asirwa so ani rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar man mai ke ba duwa ga so kwawo sai za albarka da nan dondo da waga ga nan idina nabi sa ga waje alani mubarakan aina ma kuntu sai ya ci sai ya ci sai za albarka da nan dondo na ga dana mutu ba da rungu su kwa wa fiye da mini zai su kuka jini mai ajajen yabo su kuma an mace na ajajen hakuri amma ga zunubi jin aja ba ga fara nan ya e bane ya guta na ge ba wa biya zan fi jin yabo ya soko layin shekarutun la'azi da nafi ya e ga jin yabo ya soko soko a bai wa yin ta ne matallahi la suha daga ga ya ba ni mai tsoci waye ba ni mai musulunci ni mai sunna ni mai lafiya ni mai waidegi ni mai waidefi wade ni muro wade tuba ni muro wade yamanciji ni muro ko wade bike lada zaza ni muro wade mataci ni muro je goya tsoci da niman naji ya mafari ni mana so yake ajiya wani gaggasa ko gajiya ne ba ci ji amfani be ni ma wuce ololo fi kirki ta ci ga amfani be ni mana so yake jiya wani ale so yake ba mu yanne bai ne ga laure zai jiya boya so yake so yake mazaci ne suku wajen ji hakuri so yake awa so da mini wuce jo wa mọ́lẹ̀ wà ní kíyà ẹjí wa jẹ́ àjẹ́bí inú wa jẹ́ àjẹ́bí bàbá wa tẹ́yàn kó wọ́n wọ́tọ́ àtẹ́bàtán náà lè masiba ṣì iná alàdí na ìzá sábàtún musibatun kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yani masiba gadi ajaje inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na allah ma junni fi musibati allah gwamnati daga masiba na ko wa li khairan minha na maga da alkhairi gannanan Allah ula goye ga mi sai culuwa wo di akuri yabuna akuri la zalu aljanna inna ma yuwaffa sajuna ajrahum bi ghairi hisab yaji ma aljanna ga lu aljanna ga ga salamun alaikum bima sabartum amin julu tabata yabu akuri na yajina isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqulla akuli banda mini sifan annabajo wasbir kama sabara a azmi min ar-rusul iga ji akuli jike min ulul azmi min ar-rusuli ji aji hakuri na lukman mun da mini wani juju wasu ya ci na gula kuruji wasbir alama asabaka inna zalika min azmil umur wai za a znaba stagfara sai ci ma fi da min zai gaji zuni da ajiyar baga fara na sai ci fi dokun da ya faru jiwu yi doku gangani da tubaji ya mai laliyan bayan sa kuyi lugwa wato yin na shi bayan da mene ne layan mawa biya zanen wade yi wangi wani layan mawa biya za wade makwabci kirki wani layan mawa biya za wade ni na gofe nan israfu ma da bato sare wani kiyo wani layan mawa biya za wade tuci ya jiki nan na yi jin wala nan wani laye mawa biya zai bina ne daga ya guni dabo wanda ne ne laye mawa biya musulmi nan muci lo yan na shi bayanin Allah ya samu dace nan ga yi ilam da bibi har shadaka Allah wuri tawati ce ci wo bolo mi latu wuri to sun dai man dai ba duwa so kuwo ba an al hanifiya ta kide ne al ne millati ibrahim ko annabi ibrahim an da Allah da mukhlishan lahu ad-din wajibu to ya ce gogi wa mu bi ikhlas wala dinu ya ce ala lillahi dinu al-khalis wa tabi'u millata ibrahima hanifa ya mi to ya koya nabi ibrahim na wa fanki adinin doro lugwa su ko gogi nga wajibu ta yo na kama qala ta'ala kam da ce latin ga wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ni jani sai jini da an gije jan sai ebo abi ajibu ta ya ni. am hasibtum annama khalaqnakum abasa ye ko jali te je ya zo wa annakum ilaina la turja'un ya ma je bada tun sai ta sai ki ji sama da ki ji wa wuyanya sai ki ji sama da ki je bo ibi ji buti ya mu ye mi ga la doro pa sai ci ba ci ma sai ci ma tu ci tun bi e ba ja yi da jalo ibada jin ya sai ci ko wa min ummatin illa khala fiha nadhir ada al'umman dodo da ba illa face zai ja ja gargadi na wajin dabo sai ci ma ta fi ci shi da bai bi jibuti ya mu sai ci ma alkawali labe yi ga yi gabe yi ya ji jibuti ya mu alastu bi kun qalu bala sai ci ali yi ji ta tiye fitara bi ji jibuti ya sai ci ma min mauludin illa yuladu ala alfitrati abi gindo ne mana illa face tin fitra boy muto fa ba wawu yaman cuji yuhawdani agulaje yahudi aw yunasrani ko agulaje nasara aw yumajisani ko agulaje majusi ebogo ibada jin atuicin nan muje ne za Allah gangani bi yajena na fa iza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi wa ga go so ko jali to je bo bo jibu to yu fa'alam annal ibadata la sama ibada illa ma a tauhidi doga e ibada ga ibada sai famba be tauhidi kama anna salata la sama salati illa ma a tahara ke mina salla e ga salla sai bi lilina wale ga to salla to azun to zaka to aji to kuranu ba ko to istighfaru ji to salatu anibiji to qiyamul laili ji to aji ji to tarawih ji to azu yin na fi lafi ile etun na ji bata wa se gugwacha sai zaga ibe tauhidi ngamba malla yi mafa ne la zaga da musulunci ne la ilaha illallah rukun ne musulunci ne gutsuna ya mafari tauhidi nga shahadu an la ilaha illallah rukunin imani ne gutsun ayi nan ya mafari tauhidi ga al'imanu billayo e ga guta ko guni na ajiza kabaro nan ya mafari man rabbuka zai ce ya ciwo yo ikiyo ga tauhidi ani dono ko ji gane ko annabayan ce ci bata kada kadawa yin jiya jama'a shi ne a da ta ya ce ci wala kad ba asna fi kulli ummatin rasulan an yabudullaha wajtanibu tagut ni tun masu da yamman nan ngai na katace kauman ala kitab wa bilu ba jama'an bitin ji ala kitab na falyakun yakun awwala ma tadu lai ya mafarna wa yi shi ga bi ne a jirbe la ilaha A ga aga hunci so maji wato na sallawa a sha tawili dai gboro ye na shi kenan ngai wajibu to ya tsuci gaujo hakullahi alal ibadi hakin sai na ta ce wuce jona an ya wala yushriku bihi shay'a ajibu ta su cha magalai ndoro pau ba ci ko ko ga kala dakhala shirku fil ibadati fasadat shirka ga ga da ibada wala ibada ni kal hadath iza dakhala fi taharati kemina shi ga ga dalilionin e za a lula ji ka mu ji sallah nan in bi san ki a jan lula mu Allah wa loya e za ta yi mama ji e bo nu de nu lula nan in bi san ta yi mama wa ji kiyo ta yi mama wa loya ko ta e za a lula ji ko ka ni odoji sallah nan mo ti da ṣe pàtàkì jíjà lula wọn. alawa loya ede fi azun igidi azun yi wuce ngi cigi de jigange umma bata umma yaya a meji wuti lasjan ki hukunci azun ya zaunjin azun ya wani eda fi ejin aji wunda aji o ka mu satun aji ulo na zugo wunda sun na jin gangani bai yali wi ki ga azun ya zaunjin ki ya ga aji ya zaunjin aji ya zaunjin wani giya wani a cingaga ibada ya la'anya da ke zagaya ya lafa su ko ba ci dabunan annabi sa sallam ga to shiga ana agana shuraka'i ani shirki mi ya ku ke veje la pambaci na luwa be na pambaci ne man ashiraka ma i gairi zane ga met la pami to ci baci na taraktuhu wa shirka to ci ngu ya yungen be na wa pawi baci ne wallahu ashiraku agana la fa to ci baci la habita anu ma kanu ya amalu itna lubata nan ga giya la in ashrakta wa gani la fa tuci baci la ya na amaluka itna lubata nan ga giya wa la takunanna min al khasirin mun ga fi da min zai jaji asara nan ko Allah kiyaye mu na fai za a rafta wa ga kiwo an na shirka kidin lafa su baci iza halatar ibada mun ga shi ke babu ibada a da lunyina wa ahbata al'amala wa mai laifin dagwayanan wa tsara sahibuhu min alkhalidi na finnar zane mai junan gafe da mini zai ji wa ngaje khalidan finnari imana wa dana daga yannanan arrafta na hamma ma ma rufata zalika wa doge na da muhimmanci gan wuce ta ci wa bani wa shirka na yo gangani da tauhidi ebo be da ya gubo mun wani jiki mu mu ga addini ji lalace mun la'alla Allah an mini min hadhihi shabaka mu jobe nana ce ci lo yu gangwa daga esanano ngo do ga esane la won ikana da bu aga esawon ti kan ci gboro ikan ebe bi da kyari kan gangwa ko eh ma'ana e ko na yi shirka gadan zawana wanda wa ka ka ka ka yi ngbe wo jiki o wo pe wo e ebu bi agadan ngbe wu uri mo wa hiya ngai ashirku billahi e la patu yi bacho e bone la patu yi bachi ga zalunci na ga zalunci na inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci wuci ko a cinga guyo shirka wa gutun zaya wa la tu wa walau ashiraku la habita anhum ma kanu ya'malun shirka wani na ya gyasa jin halalli ya ba a disu ya man baddala ji na kuza na ga ni san gwana faktuluhu ya ga ji ngole hukuma ji wani gani mai alikali mun jiga zandon da wa ne ga shirka wani la e ya za wa ma tan fa'uhum shafa'atu shafi'in ya gwatin zai ya tangwanan wajin zane ji shirka nan amfaniya shirka nan wani da nan wani la ya zai ji alijan na lua. shirka ya zai ga fali kiyamiya illa man atallaha bi qalbin salim sai da bai ba su ko biye ma na ali ne ne ya bugo wale ga waji dole ya yabu ya shirka shirka ma ga a da shirka ko a da shirka ta tangi ko ko mu ga shirka ga wuta a da shirkul akbar a da shirkul asgar a da shirkul khafi shirka wuci ko wala tun zaɓa ta giya shirka ta tengi wuji tu ta wa giya ya tunani wa gada ga wani giya kawai shirka wuci ko wala ila e kan alijan na lo shirka ta tengi obe jiki o obe tiyawo da alijan nan e yabo nan ga waje tawili ta su shirka wuci ko wala gyaza jan halalli shirka ta tengi wani ya gyaza ji halalliya ebogon gwe wo pe ne shi wo pe ka kai qala allah ta'ala to tin latna ga inna allah hakika soko soko fa be zayunga la bacina wa yaghfiru ma na zalika liman yasha zunubin lokaci na majina na sukun nga ba soko ufan be ziyan zani ga bawune ebogo wale gan gan ezawu ko ya ci da ko amuro birji ko gama na zun ko ya zaganyi ko na nimanci zunubi ne bata ka bayi rishi wuyo amma ya e zaga wuji wuci maji tuba wuci matu ta tubo wuci da ba to ya ci fa alikiyami wa ba su ko wufabiwi wa ba su ko wujin azaba wa ya malu na zalika liman ya sha wa zalika bi ma'rifati arba'i qawaid wato ya ga tauhidin nan da ya ga ɗaya lamarin shirka ne bai zuya buyu wa ya kiya sai da ya kai da guni zakara Allah ta'ala fi kitabi na Allah subhanahu wa ta'ala tuye da litafi gona wa legan introduction ya littafin alqawaid al-arba wajiba abun na bani da wannan insha Allah ta'ala darasin yi buro ya bena alka'idatul ula wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh